Ya masu sauraron mu barka mu da warhaka, barka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan hili na muhawarar Studio Kalangu. Kuna sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu akan radiyoyi abokan hulɗa guda hamsin da biyu da ke cikin yankuna daban-daban na wannan ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar. Jigo muhawarar mu a yau zai mai da hankali ne bisa al'amarin kasuwanci musamman a wannan lokaci da iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar ke arihe Ya 'yan kasuwar mai ke tahiyar da kasuwancin su a cikin wannan yanayi. Kasuwanci tsakanin al'ummar jamhuriyar Nijar da na Najeriya abu ne wanda ya daɗe da shekaru da shekaru. Tun 'yan fatake na yi da ƙafa, aka zo amfani da busashe kamar shakkai da sauransu, inda a wannan lokacin ake kiransu 'yan ajuya, har aka zo da abubuwan hawa na zamani kamar mota da sauransu. Bugu da ƙari, wannan kasuwanci yana bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ga baki ɗaya ko mu ce ƙasashen guda biyu. Sai dai tun daga ranar 26 ga wannan wata na Yuli na 2023 ranar da aka yi juyin mulki mafi yawan iyakoki aka rihe su musamman ma tsakaninmu da najeriya wannan sha'ani ya kawo durkushiyar kasuwanci da hada-hadar shi ga 'yan kasuwa na meyi da ke cikin yankin maraɗi da ke iyaka da najeriya wani irin tasiri wannan rihe iyaka ya yi ga kasuwancin 'yan kasuwar meyi wa'anda matakai suka runguma don rage kahin maci na rihe iyakar don ya zamanto kasuwancin bai samu targaɗe ba don jin daɗin 'yan kasuwar mai tamboyi da dama waɗanda za mu yi ƙoƙarin samun ansoshinsu a cikin wannan muhawara ta Sijo Kalambu. Muna tare da Alhaji Mu'azu ɗan Makka magajin garin Mai. Muna tare da Malam Usman Ibrahim ɗan kasuwa a nan Mai. Muna tare da Malama Cima Alhaji Abdu ita ma 'yar kasuwa ce da ke a nan Mai. Mai gabatarwa Malam Isuf Shehu. To a cikin wannan komin taku Monsieur Le yaya sha'anin kasuwanci yake tafiya a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim malam isu ina ƙara godiya da dama da ka bamu ta mu zo mu ƙata tamnawa kwanaki da ma ka bamu dama mun zance bisa amsadiya eh, na kumin urban ta mai eh, tunda na samu labari kwarai tunda mutane sun sha kiran mu suna jina mu da ku da mu din kowa na an jina mu shi to kuma gashi ga ƙara tambayar mu bisa eh, abu mai muhimmanci kwarai bisa wanga yanayi da muke ciki mai dabar ina so eh, mugu da kamar na ce mai da zama ina son dan yi rappel in dan tunar da hudun mu da nigeria ba ta wata kai bace da wani kasuwanci kwa eh, hudun mu da nigeria mu yan gida guda ma ne tunda in ba dan da aka nasaru suka raba mu ba to suka raba mu ga eh, takarda ba a magani dan nigeria da dan nigeria su to arewacin nigeria da dan nigeria inda wannan abu ɗaya ne za a sa a gane ake ɗan gane su dan su suna ingilishi mu muna faranshi an ba da wannan ba bari man dan Nigeria da Niger eh, daidai suke ɗaya ma ne ake cewa ko wanga eh, mawakin ganin filange ya ce wanda taɓa Nigeria ya taɓa Niger abinda taɓa hanci ya taɓa ido eh, a rata shi ne nake so da fara in shaida wajen kasuwanci Ibrahim akwai ba a cewa abin bai taɓa kwarai tunda mu sai mu ce ga fuskar komin mana shi tunda ku ga abin da ake amsa ga ga 'yan eh, kasuwa mm-hmm. akwai wani lokacin da ya rage kwarai su lokacin da abin ke kamar can wajen lokacin da aka yi juyin mulkin kuma ga damana mu wani ɗaukar ma muka yi damana ce yanayin damana ne tunda ko ga ko ga lokaci dama in damana ta matso ana risata suna shuti suna faɗuwa bisa bisa kumin da kuma abu ibrahim akwai wannan eh, mai duk da wannan eh, abin bai taɓa ba kamar yadda ake kamar da ake ne shi tunda ni ba iya rihe frontier da Nigeria da Niger kamar na gai tunda da aka yi eh, ba iya hana dan Nigeria dan Nigeria ya je ni ya je ya zo Niger ko dan Niger ya zo ya je Nigeria eh, sai da a ce abin kamar ya dan rage tunda maikwanta sun ba su gane mu juna ba eh, kuma ni na san insha Allah in aka cika bada addu'a tunda komi eh, mikita da da kasashen gana mu duka mhm. ba ma waga hudata mu mhm. kasashen ma na duniya duka da a ciki tare su su tun wajen eh, wajen kasashen mu na musulmi eh, har ma wajen kirista tunda kowa na sa bakin shi na Allah ka mu kwanci hankali a cikin kasan mhm. mai ba na tamuwa a ce wanga abin ya kai inda za a cewa kamar da arziki ya durkushe ga Niger non non Niger pass ba ni ba na cikin wani a ce arziki ni Nijar ya durƙushe dangance da wani abu lalle ya yi daɗa ba a rasan kasa mai ba mu kaɗai mu ba su ma suna jin sa'ai su ma yan nijeriya da da da mu yan nijeriya da kuwa ai shi sa sake cewa abin da taɓa hanci idanun ruwa suke kenan in mun muna jin wahala su ma suna jin ta sa kalar wannan mu riƙe da wannan da ni na gane ma a zo a yi ta'adda kuma Allah ba mu hakuri mu duka mu zamana a sassan da yaki. Eh, me a ce arzikin Nijar ya faɗi ni bai yarda ba to madalla eh malam Usman ina so in sani kamar kayan da kuke kawo daga ina ne kuke kawo su to eh malam Isu Shebu eh kaya dai waɗanda ake kawowa sai in ce kusan daga Kano ake kawo su wasu na kawowa daga Kano wasu na kawowa daga Katsina wasu kuma suna kawowa daga nan Dankama To, eh, malama ce ke kuma muna so mu sani kamar wannan sha'ani na kasuwanci ke daga ina ne ke kawo na cika. To, assalamu alaikum. Kamar da yadda isi ya faɗi, hakanan dai ne daga Kano, Katsina, dan kama. Tunda dai hanyar lumi yanzu ai tunda aka karya ta masu ƙarin hali suna biya ta eh, ni dai ba na zuwa. Bakin nijeriya dai ce hakanan. yadda za a yi dai haka nan da kewaye kewayen dai haka nan muke hwama. Mm-hmm. Haka ne. To Malam Usman ina so in sani ku ba mu labari yadda kuke kawo kayan tun daga can haka kawo su hannun mai. To Malam Isu Shehu shi kasuwanci dama wanda ake yi da Najeriya shi ma akwai tsarin da ke gare shi. Tsarin da ke gare shi shine can akwai masu hitan kaya wanda ake ce ma transitor. to in kun sayi kaya kuka tattara can su kuke barma yanzu su suke zawa su kawo muku kaya inda kuke to kashi biyu ne akwai kuma kamar in kayan ba wasu kaya nauyi ba ne ko ƙananan kayayyaki ne kuma akwai waɗanda ake tahowa da su ga hanya sai ana ba masu ƙananan motoci suna tsallatawa da su to kaji hanyoyin da ake hitawa da kaya daga can najeriya to cima daga wajen ku kakani ku kawo kayan naku mu da ita kasan kasuwancin mata bayan Allah mota da muke tahiya da ita ita ce muka soka muke kowa ke dan na nashi ake zawwa tunda ka namu dai Allah dai sa albarka mm-hmm. mm. mu da su muke tahowa tare da direban mu da kayan mu to yanzu ina so sani malam Usman kamar dangance da wannan rihi iyaka da akai kamar wani rauni ya kawo koko kaka kuke da haye zaman to kayan kun samu sun shigo nan lahiya lau kuma abin ya ta da ya kamata kaka kuke shi kuma to malam isu shebu shigowar kaya tunda aka yi iyaka akwai 'yan matsaloli na shigowa da kaya mai amma ba shigowa da kayan ba ma ne ke da babban matsala kamar masaya tunda an samu ƙaramin ciniki ba a samun eh, eh, sai da kayan tunda dama su kaya dama da ake kawo su sabida bukatar al'umma ne suna sai to yanzu kawo gari da aka yi an samu karamcin kuɗi tunda kuɗi ba a samun zarga-zarga kuɗi sosai suna yawo dama in suna yawo ne wanga ya sayi wanga abu ga wanga wanga ya sayi ga wanga kuma surtu da aikin masu harkoki ma da ma'aikata eh tunda yanzu an sa shi muke tsakanin bankuna yanzu sai a ce kana da kuɗi bakin kaza ne kake iya ɗauka to sai gani kenan yanzu in mutum ya ɗauko ma'aikaci ya ɗauko kuɗi kenan abin da za ya fara yi abin gyaran gidan shi za ya ba ta sai wani abu to wannan abun yana ɗaya daga cikin nakasu abun da ya karye da kasuwanci namu saboda rashin zarga-zarga ta kuɗi mutane ba su da kuɗi ko kawo kawo kayan sai kai kwanuka da kwanaki ba a sai komi gari ka to bari mu wajen cima kakane wajen ku musamman ma ku da ke saida ma jama'a kaya kakane wajen abin da shahi ciniki da kuma shigo da kai mu wajen mu ma malam su wajen mu ta hilalaciya ma tun da mu da ma post ne muke kasari in ana biya yanzu a post ɗinkin ma sun raba ni ta saura duk suke ɗauke kuɗin su mm. in muka je sai dai mu kasa kaya mu da iska mm. wallahi sai godiya ciniki ba bishi mm. tun da ai da kuɗi ake sayayya to ba kuɗi kuma sai kaka wallahi to ina so in sani mallam usman kamar kamun ku shigo an yan matsalolin ke cin karo da su eh to kasan eh mallam yusuf shebu ita najeriya tana da wani abu guda ai iyaka amma mutane akwai ta barau ne hanya ake cewa komi don da ana kewayewa ana kurɗe eh, ana kurɗe kuma ya suke jami'an tsaron dai su ma da yake sun san yadda abubuwan suke su ma suna unhana da wannan abun sai ana dan ba da wani abu ana wucewa mhm. kuma haka zalika in an dawo haka nan ne ake yi duk wanda aka iske da in aka zo aka ce yan kasuwa ne a samu wani abin da aka basu haka ake wucewa mhm. amma ba bisa hanya ake bi ba mhm. eh dole sai an kewaye inda suke ba abi amma suna aza mutanen su wasu wurare inda in an zo su ma suna nan abin da ke da koya dan sallame su a wuce eh ta haka nan ne dai ake ta wannan abu eh, amma ba ka iya ɗauko kaya ka taho ga hanya ko ka ciko kaya da mota ka taho ka buka wuce ba in hakan eh sai dai ga hanya in aka zo dai ku yadda za ku yi ku dan tsallata da yan kayayyakin shi ma dai ba mayan kayayyaki ba gaskiya eh, eh. to cewa muna yi musani kamar wajen shigowa da kayan da kuma kasuwa ne al'amari yake kayan kewaye ne ake yi tun daga nan da magana zuwa dai gidan kan ne gidan tanko zina amin samu sauki tun da dumu ne yan Nijar mm-hmm. bi gidan tanko bi gidan kan can dai ne Nigeria dole sai an kewaya mm-hmm. kamar da yadda waɗi kewayen dai haka ne muke wama mm. sai an kewaye ne ma'aikata kamar mu zina wura in da sahi in ma'aikaci maka kwantar da ai kenan kuma sai wata sahiya a su ba haka na bane in ka ka biya an ka da ka biya Mm, haka muke fama to bai sulaiman ina so sani kamar wa'annan yan kasuwa kamar wace irin gudunmawa ce suke kawo wajen bunƙasa tattalin arzikin wannan kwaminta ku ne ya ma ina kima kima ta <laughs> eh. paske kamar yadda suka yi ne eh, shi inda ake kamar inda ake kamar na gama shi inda ake kamar ake dan jin ake jin kamar wannan ishan eh, hudda ba ta ba ta ba ta kamar irin yadda ake so ai shi daga ta ɗan na kasuwa kamar sun gama hanci kamar yanzu mu inda muke santar inda muke gane muke shin su kwarai kamar aka dauki sayar da dabbobi kaga an zo sayar da dabbobi eh, in suka shigo ne ina jiran nan suka shigo ana samun rusat kwarai ma na biyu shine kamar wajen sayar da kayan gona kaga wajen su wajen wake wajen guja ne menene akwai kaga bane eh, na ban guja yi kaga ne ai akwai lokacin da ake maji ka ta kusa to kaga wannan eh, wannan kudin gona ne kudin abincin gona to na ana santar da shi ko masu ko masu zawa si sayayya kamar da su gai in kama ba kofa ba ta buɗe kwarai to ana nan komin tana shin shi daga rusata din daga rusata din ta ko production agricole ko wani eh, abun presentation nemo otra wajen wajen sai da eh, dabbobi yanzu a kashi shine bai wuce abin da komin ke yi abin da barki ke yi shine kamar inda eh, wannan ayi ta ai ta addu'a na gai a samu abin gai wuce da wai duk da aka ba a cewa ba ba da ba da ba da impact sadi bai taɓa arzikin ƙasa ba bai yi wa me sai dai wata na da ake kura shi ba haka nan bane kamar aka ɗauki sulu flight international haka bisa eh, ƙasa gaba ɗaya me yanzu kamar ai na ta wani zance inda ta ce kamar eh, dama su yawancin su suka abin gani ta da ta da mushka ne yanzu post ko zo ne haka nan ne fuska akwai wani problem na bankoki na rishin kuɗi ba eh, na hito kuɗi ai wani gaban ba kuɗin bane abin ba kuɗin bane abbatara mai kuɗin ta ne ta hiddo ta hiddo su cikin bankoki manyan bankoki ne shine ke da matsala wannan an bargon yasa kenan ba a hiddo su to nan nan ma'aikata suna jin shi eh to wannan akwai wannan kuma wajen komin vraiment ke eh, a takaice kaji tanki ba wani zirga zirgai ya zama a yi ta daidai libra in shi eh, nasara ya dai kamata to dai da aka komin ta shi dan eh, da an rage kwarai bisa da satanda. da. Lamar zan da wajen ku musamman kan abin da shahi kasuwanci da kuka yi zance na bangaren busashe da kayan gona. wannan in lalle ba ila shaka kamar da kuka bana kamar abinci eh, eh, eh, ba a saye shi ba kamar hannun talakawa manomi kamar yadda kama da daraja alhali kuma yanzu ana zancen tsadar abinci da kuma karancin tsadar rayuwa me za ku ce kan haka eh barama wannan ko kowa ya san da da wannan abinci gaskiya ba a saye shi ba kamar shi samu for example na dauki kamar komai urban ta mai lissafin da muka yi dangance da wannan abinci sai muka ce cikin birjan mu na na bana na 2024 kenan kenan in Allah ya bamu damana mai albarka baɗi za mu hidda kuɗi musamman mun yi votan birje da jami'in yi votan birje mun yi votan birje eh, mun nan na komin za mu yi da kuɗi musamman wanda mu za komin za ta awanta kenan da tunda kaka muna fata Allah ba mu da mana ba sai mu sayi eh, mu sayi abincin mu nan in yi so can eh, in lokacin da ayyuka kamata sai sai mu saka mutane shi kenan mu sai da shi ko da a karo kamar fi modere mai kamar da zamin nan mai farashi mai mai rahusa tunda haka ne kadai za a yi da talaka ya ci wani abu in ya zama to gwamnati na sayan abincin da aka yi da daraja to lokacin talaka za yi jin lalle an kula da shi ko kuma ya ci wani noman da yake mai in ya zama to a ta ne kasuwa a bar shi kasuwa kamar bana gani bar ka in ka diba kasuwa bana gujiya jika takwas buhun gujiya to koko yanzu kuma ya hawa hawa deja mm. kaga deja an kenan wannan wanda suka sai shi yanzu mai roja si kamar wajen hatsi tunda hatsi ai shi ya hau da wake ba a mazanta mm. to wannan shine muke so Eh, kan komin eh, kan kuma eh, zan ma gwamnati shawara da in aka samu dama da a rankai sai abincin daga talaka wuli a bari ko 'yan kasuwa su tu wani wanda ma ba 'yan kasa su sai ai akwai lokaci wanda wanda ake bada primo dai din ma akwai lokacin da mutane suka kai shi sai suna sada shi can ketare kago nan bai ba to shine muke so mu nan wajen an tuka nan komai da mai hammami program din in Allah gudan ba ilahiya mai rai lahiya muna roƙon Allah ba mu damuna mai albarka ya rage mu wanga daɗi da muke shi na na tsarewar rayuwa mm. to muna son mi wannan program din in so da eh, muna tamo abin ya ya umarni eh. to sai in dawo zancen ku wajen malam usman tunda yan aka yi kasuwanci lalle ya kamata a ce komenta dan samu wani abu kamar yanzu muna iya mu sani kamar abin da sha'ani na kasuwancin da kuke da mi komenta ke karuwa da ku to wala isu shaibu shi kasuwanci inda ake yin shi ba komin ba ce kadai kowa ma yana karuwa da shi ƙasa ma tana karuwa da shi tunda sai in ce maka yanzu komin dan ma in ba dan kasuwancin ba sai in ce maka ba za ta iya tsaye da kahonta ta saboda duka duk yawanci na abin da aka dogara bisa kasuwanci ne bisa NDA da ake amsa ne tun daga abin da ya shahi a mu zuwa can gidan zuwa duka dai abin da ya shahi diyoyi wanda mutane ke bada ba su ne ake gudanar da ayyuka wannan abin ba mm. eh to yanzu dai kamar kasuwancin mu sai in ce kamar yadda e eh, ya cin mata gai mu wannan kasuwanci nasa na mata shi sai in ce alhamdulillah dai da kusan ba a cewa sun bata amma su sun ba kasuwa wahala da su da masu ɗauko kayan yanzu kayan kai ka zo kai magidanci ne ka zo ka aza kaya kana jira wani ya zo ya saye ka zo ka samu abin da za ka yi wa gidanka yanzu mace ta je cikin gida ta je ta ce abin nan gashi a ba ta shika hudu in turmi ne kuma a rika ba ta dala arba'in arba'in tana iya zuwa ta je ta amsa ita kai namiji ka iya bada kaya ka rika zuwa wurin mata kana cewa ku ban na arba'in yi ku zuba mana kaza to su mu sun taka rawa kwarai wajen durkushewa kasuwanci na cikin gari wannan yawon kayan da ake ga gidaje tunda namiji ba za a yin haka nan ba. to kai na so in sani kamar misali kamar ga sha'ani na saye da kaya kamar ku yanzu kaka kuke sai da kaya na ku. to mu yanzu kaya babu halin da ba mu sai da su yanzu magidanci ne yanzu kai ka zo tana yawa gidanka ma baka baro abinci ba ko wani abu yanzu in aka zo kayan ka za ka saida abin da ya kamata ka samu riba ta shika goma in aka kiya ma in ka faɗa shika goma sai ka saida don ka biya wacan bukata to kenan kashi dole mu ce kasuwanci ya shiga cikin wani hali ga halin yanzu dai da ake ciki tunda kai akwai abin da ke jiranka eh amma in kama a ce babu an su eh matsaloli ne kenan dole abu ya ci gaba eh to kenan yanzu dai ina gani kenan yawan abin kun ba da bashi kuma ku shira. eh dole zaka ba da bashi tunda in baka samu mai kuɗi duka ba dole kenan wanda ya zo da wani abin shi zaka amsa in yaso kai ma kai hakuri kai shi da wani abu saboda buƙatar da za wannan kuɗin da zaka amsa za ta kashe maka eh. to cima kamar ina son sani hulɗar ku ta ta da kasuwanci da kiliyan kaka ne take yanzu to ana ta daga ana ta hakuri da yawa haƙurin wasi da shi tunda wani in ya zo wani ya zo ba ma ku biya ya zo da buƙatar kuma bashin za kai in ka bashi kun yi kubi in ba game da ɗan ba sai duniya ta shiya kuma in ka game da wanda ya amshi ragon shi wallahi wani bayan shi har sai ya zo ya baka an yi godiya kuma a haka nan da guntu guntun kowa akasari ɗan adam ne kowa da halin shi. Mm-hmm. Mm. to su mar zan dawa kamar misali ga tsari na recruitment tun daga fannin wannan abin da ke shigowa da kuma ku abin da ke tafiya musamman ma fannin noma da kiwo da sauransu a nan me yi akwai kasuwa musamman wadda aka ta abinci wadda ta hanyar nan za ta dahawa ga shigar kuɗi a cikin bitar mani na komin ko kaka ake a nan to lallai na kasuwan ta taimaka mu kwarai tunda ga yanayin da ake yanzu na zirga-zirga da ake inda babu ita ina so da sai in ce da kirma in mai ta kama wani abu mai yanzu alhamdulillahi dangance ma da yanayin da ake ka ba a ba a landin da ba a cin kasuwar da ba a sa mai riba samu abu na na na jiha cikin sandukin ta ba tunda kamar da su da su kaga in ka gane da ba da ya ya kari can wajen eh. eh to mu ya ka mu eh abin da muka samu zamu lissahi kamar doka ta ce eh dai an samu kashi kashi 100 to kashi 45 ya zama to ana investment to nan ne matsalai thank you thank you ba a samun reset kina ba yawa investment eh sai salo problem shine muke gudun bana ba ma comment mai ba yawancin su duk comment samu na matsala tunda in kuma in kaso ba ta da dai tunda eh, eh, kasuwancin ga na gargajiya tunda ai mu shine shine muke wani da shi wanga na gargajiya ko wanga na zuwa Nigeria na zuwa ne to shine muke wani da shi to in zama to babu ta irin wannan to lalle da da wuya a ga kominta wani investment shi ko komin duk ba ta investment to eh, ba sunanta ba ba ta duk sunanta ba to muna alhamdulillah Eh, wata daga da aka ta nuna da cewa komin ga abinda ake cewa viability ta komin kamar zama da kai na komin mhm. inda har kuka rike kasuwar mai ita kadai tana iya ta biya muku da abin da shi tsari na fankusan na man da ta da shi ya magana take farashi mawi kwarai da gaske ne ka ga da bor eh, wajen biyan ma'aikata na komin nan eh, tsada muka yi ba mu dauko kudin lahun mu biya ma'aikata kenan kasuwa ce ita ce za ta biyan ma'aikata kuma wani in gyare-gyare wanda kamata a yi Dija an biya ma'aikata tunda ma nan cikin komin in Nijar da waya in ka samu komin wannan da karama da ka bano dama in gaishe da waya in ka samu komin wadda wadda ta hukumin din mai biyan dizon yawan ma'aikata wanda ake biya. Mai komin da mai tana cikin manyan komin wanda birama akwai an ɗauki ma'aikata da yawa. To kenan haka nan wannan dufansa sai in muka samu muka garanto tunda yanzu dai mu komin din mai mu da arere ba mu taɓa yin areren mu biya ba. wannan ma kokowa ce wadda an jina mu sosai tunda akwai su kuma wanda ga yanzu ma hada ana cikin lahu akwai wanda eh, da are daga su na ɗaya na biyu kuma wannan research ta kasuwa tana duk wasu yan abu wanda ba ba ba maya bane duk bisa kasuwan da muke to dan nan ma ina son kamar da kullun nake gode masu gara da da sarakun da komi ina gode muna ƙara ma godiya ga yan ga collector din wanda ke biya sana amsa kuɗin ne kuma an ga masu bada yi tunda inda in ba su gane ba ba za su bada ba sai a ta takaddama to mai vraiment alhamdulillah dai kwa eh, wajen wajen recouvrement din kan kan import din kan kan sai mu ce alhamdulillah dangance daga yanayin na kasa na yanzu eh tunda wannan ni da kaina ma nake biyar wannan recouvrement din dan da aka yi shi sai kwalatar ya kawo ya kawo mana takarda na gani nawa ya saba dan mu san dimance nawa ne mutum ya saba kuma karshen wata sai in lissafin duka in gani nawa ne kasuwar mai ta bada Eh, surtout kuma encore a iya rike ake kasuwa mai waga tana mai ita ɗaya ce gare babban kasuwa kasuwa ta biyan kasuwa gilgishi ce to sauran muna nan muna san muna nan mai nazari mu gani ko ta kwana hafiya da ta gidan ta wai da ta amarya ma kasuwar kasuwa mu gani yadda za mu samu su kulautar tunda hausa kisa da asara ƙara ƙawanci ko da eh, jika shi eh, ya a ce babu tunda ba a investor cikin kasuwa thank you masu hannu shirin ba su ga abin da ake samu ciki. to malam usman zan dawo misalin ma wajen hulɗa ku da 'yan kasuwa da masu sayi musamman ana zancen bashi bashi bashi to ina yan sani kakani kuke tahiya haku ya zama to kun samu an biya ku kuma kun kun ɗauko wani mashin to malam isu eh ita kasuwa yanzu tana da wasu abubuwa da yawa biyan yanzu ana iya yanzu in ka je ka kawo kayan da guntu guntu ne za a biyan ka dan abin da ka gama shine za ka aika yan ana son wani abu ka sau tunda biyan ma wasu ba su biya akwai wanda su ba su biya kenan wannan abun yana ɗaya daga cikin abun da ya ƙara durƙusar da kasuwanci tunda in ka kawo kaya yanzu rabi ne ake ba wani ya baka rabi wani ma ba ya kai rabi a ce za a zuba ma da kaɗan kaɗan ana zuba to akwai masu gaskiya wanda su da an ba su ɗan zuba saki hakan to wa'ansu kuma da sun ɗauka shi kenan to amma ana ta ta ana ganewa su wane ne ke da gaske a yi da su waɗanda kuma ba su da gaske kuma su sai sai sai a zau da su to amma duk da haka nan ana shan wahala tunda ai kuɗaɗen nan ne suke zarabewa abin da ya kamata mutum ya samu sai ga babu shi eh ta haka nan ma akwai lokacin da za ka waiwaye kanka ka bincika sai gani cikin kasuwancin da kake yi mi ka samu sai ga kai bashi ma ne gare cikin bashi kake Eh, kaji matsalolin abin da ake taya. To cima ina so in sani kamar wajen amsa kun yi zancen da dabarar da kuke yi. Duk da ina gani mahi yawa ba ki zama a yana a yana amso ba shi na amso nan wurin. Kan kan wani ne wace irin ga ne kuke tayar da haye zaman to kun tattara kuɗin ku har kun samu ɗari bai musamman ganin cewa wannan jidali da kuke ta yi na fannin kasuwanci. A haka ne wani in ka je ka samu wani in ka je ya baka haƙuri. Wanda ya baka haƙuri ma ya maka mai kyau wani in ka je ba kuɗin ba haƙurin kuma ba magana mai daɗi. wannan kanan ne muke wama abin da aka tunda sari da waya kudin da kaje da su yanzu ka so sati ka koma da su duk kasa haka nan da ne da ka zama da kuma kana ta hiyar dai ko ka wani abu kake sawa na gida an dan gende dai in sati ya zo baka tai ba ma ba daɗi ma shi kake ma dada duka ma an yi ba da kai ba wallahi in dai ba halin jiki da jini ba ko ya suke kudin haka na ake ta hiyar mm. cikin rihin asirin Allah Suleiman kwanakin baya ku yi zance musamman ma kamar rishin kamsa kudin shaguna musamman wanda ya shahi a sangam da sauransu da ake alhali kuma in ka gazo ga garin tabarkalla ga kasuwanci na ana ta ga shaguna nan to yanzu ba sani ba me kuke yi don ya to hakkin da ya kamata a ce kuma ta samu ta same shi vraiment isu ga tambaya ne na azama ba za ka mai ita ba da na ne in ce to ai ka kai mun to vraiment wannan babban matsala ce gare mu tunda eh, in ka ɗauka shagunan kasuwa kaɗai wani kicin kasuwa wanda wani proje ya mun ka san da su ai mm. to akwai wanda peace be ga lokacin da Allah ka mangori in ba na ba na shakkun gai mun iska a rere wanda ba kama ita ma to da muka yi reunion da su da wanda ya kamata kuma da muka gai ga manhum da yawa sun biya mai akwai wanda har yanzu biye ma ba su saba ba kenan a rena sai ƙara ƙaruwa ke to wannan fi billahi duk ban kata a'a waga waga da muka shigo za mu ina nan nace a buga mu takardu duka a ba kowa wannan masu arewa dan sanda sani tunda in baka biya ba dole zama mu aika ma police dole ne tunda baiwa a ce Eh, wanga na biya kai baka biya kuma ka ki biya an sha an sha kiran ka baka ma zawa to kaga ai babba muka in muka tsaga ban maka ma'allaci ba tunda an matsa mun sun biya wani sikiya ai kiyawa ce ba ba ba ba ba abin da ba ba sasa kenan wannan amma san da sani wannan shagoyi na kasuwa duk mai su ko ya biya ne ko a rihe ya ta ya ba wanda zakama yi wannan secular is net wannan dumle ban ka ta kasami na biyu cin gari saboda Allah in ka tayi wani wuri gwa eh, akwai inda ba kama aza shagon ka sai ka biya sai ka biya wurin espace din kuma wanda espace provisoire da abin da ake mishi eh na wucin gadi tunda meri in wani aiki yazo ana ita eh, da ka lokaci to akwai wanda ke aza shagon ba su ma gayi ba sai an zo sai sai sa ta waye ko ku sa zuwa aza shago kuma ba a biya wannan wannan wannan wurin occupation provisoire mm. ita kuma normal sai annual kake biya ta annual wani shekara guda ne in ka bare in ka bare kuɗin da ka tambaye ka shikenan kuma sai baɗi wani wani wannan occupation eh, to akwai wanda sun aza nasu ba su tambaya ba suka a shagon kuma ba su biya kuma akwai wanda sun tambaya in sun tambaya shi suke wannan da suke na na wani ne wannan shaguna occupation provisoire duk inda suke sai annual ake biyan su to wannan shi ma bara mun eh, an bi an wa'in sun bada wasu ba su bada ba to yanzu ha sai ne fasa ba hakan gaba ne sai wannan duk masu wannan shagunan Eh, za akwai dama akwai muna da su kuma wasu zamu ƙara sansan su wanda aka yi yanzu kalifin bai biya zasu to hausa ke cewa ba za a rihe ido ba kullum ana ta eh, eh, da ana kuma su tuma ake yanzu dangance da kuka yadda ake nan mana ake samun rusata kuma ko da ba komi dan ma a yi adalci kowa na biya kai ka ki biya kuma a barka kuma cikin shagon nan ai ba tsoro ka bane ake sai fa legal ai kun ba ma azumi ne ce non non sai lalwa ki adi kenan doka ta ce ka biya Eh, in yi su ka ci gaba da haika in ba ka yato to ka mu wani wanda za a bara yi wala suke shi cewa mm. eh wasu na gani kamar har yanzu ba ku tsaye da mutane ba takamaimai wa'anda za su shiga gari su kamshi kudade shi wannan ka san eh, amsa amsa wannan abincin gari eh, wuya gari shi tunda da yawancin su yan kwalatar ɗin sun saba da kasuwa sai kasuwa ni na na na ga marasu barci ya nemo har nema muka yi ma wanda za su yi wanda za su yi a raba garin uku tunda mutum ɗaya ba ya ma komi ba ya ma garmai eh, da amsa wani rustan tunda normal man sai journaliya akwai abin da ake wani 20 20 wanda ake amsa ko goma goma ne wanda ake amsa par jour to shine muke tune shine marasa yanzu muke miyar da sansan duka shagunan magani tunda muna son shi jiran eh, su dibar kenan duka shagunan in aka sami aka same su wannan eh, wannan abin na 20 20 in kuma wancan ne na na haya ma a sa shi jiran su dibar dan kasuwa ya zo dauka ayi rinjina da shi ga abin da zaka zama mu komin Eh, can sauran in ka cire ba eh, kari tunda akwai yanzu mazaje suke a suke alake bai yi wa yau na ne bai yiwa a yarjejeniya eh, komin da mata bari kai ka ka kanka tunda ai komin din kai ma dan komin ne ana son kai ma kasuwancin ka ya bunƙasa mm. to in an taushe ka ha abin a kai ka kaɗin za ka mm. ya yi kenan kaga akwai na ɗauke wani misali wata komin da aka da aka bani example mm. da aka zo da aka rinsan duka shagunan garin kuma na da bane can kamar kamar mai da suka yi sai sai gani kamar a samu eh, kamar duk wata kuma nan tana iya samun katsa mil na na na na na na rusat din eh, ba ta sa a zo a zamana sai suka sai suka saka musu a turasan mil kenan turasan mil kai dai aka ka zo mu kuma turasan mil man tana in ka ai san ki samu ma ai mobilizan mhm. tun naka ne wannan sai ka kusa mutum mai muna muna san mun yi session kwanaki mun tsare wannan za mu eh, za mu ƙara nazari mu gani ga in a samu tun da biran mutanen mu har yanzu ba su da idan wannan tashiran silibar ɗin kuwa mm, shi yasa kamar wacce kara ma ina zuwa eh, kamar masu ne mm. aka ɗauko inda kuɗa suke mai sassa ah, inexplicable mm. kuma ya za a yi explication eh, a ce gari kamar mai a ce sai an ɗauko jiran silibar na wani wuri zuwa an tuka ma julifere ba ni dai ba zane shi ba na gane mai amsa da hannuna in ba a samu jiran silibar mai ni na hasa jiran silibar Allah kuma wanda siya da mm. usman kana gani duk da haka inda kasuwanci yake tahiya wajibi ne ku biya diya ina aka kwa musamman kan abin da ya shahi diya musamman ganin cewa ya kamata kun an kun wurare cikin gari inda kuka mamaye hanya kuma ya kamata a ce hanyar eh, mai tana dan samu wani abu dangance da mamayewa hanya amma ba a samu mika haka To, Malam Isu Shebu, wannan zance da kace gaskiya ne ya kamata a ce mutane suna bada, kuma sai in ce ma suna ma bada. E, eh, tunda ai waga shekarar ta wuce, an yawo da e, eh, SM da polis ake yawo, ana zuwa mutane suna bada, suna bada. To, yau watakila, ka shi kasuwancin ma da ke ganin shi, sai an diba. akwai wani wanda sai ga ya zo ya yi ruhu wani ma baya da komi baya da ma kuɗin da zai bada kuma ya mata shi akwai wanda duk sun su yanzu in ka ɗauka nan gani yanzu in ka zo cikin shaguna nan garin duka cikin shago yanzu in ka kirga shago ɗari biyar wanga shaguna da ake cewa da kyal za ka samu shago goma ko sha biyar na kirki sauran duk mutane zama ne suke kenan wannan abun sai an diba shi farsko eh, shi duk yanda mutum yake sai ya bada abu ai sai yana da shi tunda mutanen su ma kokari ne suke yi yanzu wasu taya ne suke wani ya ta jaru wani ya ta libi in mutum ya dan samu abu sai ya zo ya ce kai yawon nan baya ya shiga kare ya zo ya kesa ya aza wani abu da ya zo ya aza abun sai gani ana ta haya wani abun shi ya dan jima wani kuma abun dandanan yawan ga abu eh to har yau wannan abu ya kamata shi ma a yi nazarin shi su masu iko su diba su gani saboda wata rana matsawa ma ya aka matsawa mutanen sai gani ba ma abin da zaka samu ba sai gaba ka iske shi ba mutanen ma bayanai ya tashi tun da yanzu kamar kaga yanzu can waga a san gama da Messi Lumar ke yi ta cikin gari ake cewa ai yanzu wallahi akwai wa'anda yanzu in mutum ya zo tun da sahi hammali ci sai ga wani bai kobe ba to gaya mun in na a sangama ya zo wani shi wanda kullum ya tsare shi ba shi da ayi kwana ɗaya na biyu na uku sai an yi hada sai dai ma a kama mutum to in banda a kama mutum mi za yi ka zo kai baka samu abin da za ka kawo gidanka ba kuma wani ya zo da takardu ya ma ya tsaya ya ce ka ba shi kuɗi ah, kenan wannan abin sai yi nazarin shi ana iya a yi shi amma eh, a sauƙaƙa mutane in gari ya samu lahiya an gani abubuwa suna ta a wannan abu eh, sai ana diba saboda kan su so kansu su kadai tunda dai al'umma ga ita ce ake jagoranci kuma ita ce ake ma eh. aiki ko oh, shi kuma iko a yi shi yi kyau al'umma ce saya ba su ne shine iko su ji daɗi shine ba a matsa musa ba saboda Allah <laughs> to da sanan barban shi ban ga bara eh vraiment na jaɗin ga bala shine shine ce mu da ba ai mm. yanzu sai ba ku bayanin ku abu da Petro ku ba ku sani ba mm. wallahi wallahi wallahi kada sai na harga maka tunda Allah kani mai rin mai sandika din kuma san shi ɗaya ne a bayan Petro ba shi ɗaya ne ya masa magamu. je le dis aujourd'hui mu da muka ni da muka dauka duka structure din da ke cikin ke cikin kuma duka wannan wani association de femme ne association de jeune ne eh, eh, sandika ne wani mu gamu da kowa mu tsira yanzu a da tayar sai ma sun jurina wani wani fara problem da sun zo su neme mu mu da eh, ko mu neme su ne ko su neme mu mai sandika din ku mai san bari in ga muku so dai mun gamu da su su zama su zo mu zamana ma su zo mu zamana ma mu yi shawara kamar da kamar da gaini sai da shawara mu sai da shawara eski bari eski ni yanzu dan ina mai san tashi in ce a dauki mota ku ta ku ta no in yanzu mun da magana ga abin da ake so ka diba ko ko lesson ko sanika na, na transporter zaman da muka yi bari aka da sun samu matsala sai su iske mu ko ko da mun ji labari ana gaisa mu kira su tunda su ne za su ga mu gaskiya ya miya ake tashar nan to sandika din kuma san din mai so dai so dai shi ma da da jibin goshi mu ga to ya ne zami ya ne zami mu gane mu gane mu suna shi ko ai yanzu kamar in ka dauki eh, example kon kare zan baka yan adadaita akwai abun da su gaya musu ce ni in ta na ci in ta nini ne wallahi fara ko sifiri mai sanyi ko da sanyi mai doka ce luwa on sai compris tunda sai na je na mai na kawo musu doka nan cigata patent for example kina haka nan muka gane mutuna na mutum to yanzu ya ne za a bisa abin da za su fara za su ba komin muka ce mu zauna mai nazari mu gani ba dan ana wani abu ta sawa ko ana wani abu a ko ko ana no no mu na mimiki yi ko yau marasa sun jurina kuma yanzu za mu zauna da mushan yan mu zauna tare da su me yayi wannan zaman transparency ba abin da yau da me ni nake neman su sashi ludi a radio aujourd'hui na ga shiga radio yanzu kowa ya ni ke neman kuma san sanar da kuma san ba zuwa peut-être pour eux eh, abin da suka eh, eh, suka samu kansu na sani ni ma dan mai ne mm. kowa san kowa peut-être na hana musu kasuwa me baka so ni na bani ba kasuwa kana ake wanda mun ne muka kaso ka ki zawa mm. kuma ka in ka zo in kaso ma sai ka zo a ce mutu bala ga abin da ake me ai sai an zamna in a sangam in ce in in wannan occupation provisoire ne in zan kai dauke ta commune din meter kare jika yake din meter kare kenan shagon da meter kare ake bi ka dauki meter kare goma kenan jika goma zaka fada mai munan duk kuɗi da muka buga musu ai ai mun ai mun kwaro ai mun kwaro kuma ai mun kwaro wansu wi secular kamar yanzu wani in mai misali jika biyar ne muke amsa mu mm. in wannan na tramata kare amshi kabir gari shi wani mai meter kare goma amshi kabir aka ba ya dace ba mm. to amma inda an zamna inda mun zamana da muka ce to bala ga shi. ya ne gani ya ne zami ku ku ci wani abin ku mita ci wani abin ina so da an gane mu juna shikenan mai mala zaman isi eh, eh, kashi matsalar mu da ku ba ku sama ku ta wajen mu ba ku sama eh, a gamu ni ko na imani da Allah in ana gama baki in baki na gama rai bai baci dole ne ku gani kamar na muna aika mota ana ana takura mu wani su no na na sai fa da ke ta da ba da muna su bane dan ba mu san abin da an kiza a ga gaske ba na lifestyle yanzu kamar ne yanzu na jona abu wani shagunan shagunan da ne me yanzu inda an zo aka yi da ni na ni na dauki alkawari na dauka musu alkawari wallahi na dauka mu har Allah ya daga mera mu daga mera mai na dauki alkawarin in suna so a zo a yi da saman tare da su tare da su yan su su su sanika da kuma a yi da saman duka da butik na garin tare da su a ta ga motar nan ga ga ga meri ga su kesa da prison fixer me wannan me wannan sauki to ba zama haka ne to mata da ban sani ba kamar cewa ko kina da wani karin bayani wanda zaki bisa ga sha'anin na kasuwanci in ba hirsa mu da gari kamar isti in akwai ko wani kira da kuma ko ta bukata ko da yake ku an ce mata ba ku biyan diyoyi na ku min kaka ne ce yake a'a mu ma mata wanda ya sha ku sai ya biya mu yanda kasuwanci na mu a ɓoye cikin gida ma ba a san da kai ba <laughs> kuna shanya kaya kamar wurin mutane inda mutane suke nan ma wajibi ne ku ba da wani abu ga meri a ba yanzu iska ne muke shanya mimi can ma da aka ci naki sadda aka ci naki an yanzu dai kurum sabo da yi ne dai kurum yanzu mu da iska ne ma zama ne kurum tunda duka yanzu aka yi da fa a yi da duka mutum da wani ke zuwa post ɗinkin duk da haka komin tana bukata wani abu to Allah gyara mu ya kawo mu saukin abin duka garin ya yi haske eh, eh. to da malam usman ba sani ba ko kana da wani karin bayani ko kuma wani kira hakan ga na karshen wani muhawaratan to ni kamar karin bayanin da zan yi ba su zancen occupation ne da mai solomar ya yi zance e eh, pizza billahi mai yanzu ta dan ci gaba tunda mahi yawancin mutane waɗanda suke aza suna zuwa suna tambaya tunda duk muna gani eh tunda ni ma yana ɗaya daga cikin wanda na aza amma sai da na je meri na zo da na je ma ƙa'idodin da aka aza mana ma aka yi eh, ta wanga abu sai da shi eh hadi ya ce a'a ya ce di ba abin ga da wasu ma ba su zawa wanda ya zo kenan a mashi abin da za a mashi eh aka yi kuma aka gwada mana aka ce mana ga abin aka likila mu aka ce ga abin da za na bada na bada aka ɗauko shi aka bani kuma ga wadda ake bada ta san kimil din kuma in sun je kuma muna ba su eh kiran dai zani ni ga mesolomer mutane adiba wa'anda suke da hali na sabada a rubuta su sabada amma wa'anda ba su da masu ƙaramin ƙashi a tausaya mu saboda na taɓa gano wani misali yanzu wannan zancen da ake zancen eh, a bada kamar eh, kwangila ake cewa komi eh, ta wannan asangam din ba jeran silibar ba ɗanɗana wani akwai wani wanda ya zo yana magani ne na shi yake ɗauka wani wani ɗauka ne yake yi sai ya ɗan ga karto don ya samu wani abu ya take gidan shi yanzu wannan yan jeran silifar ɗin wanda aka ba kwangile aka bi shi aka ce sai ya ba da ishika eh, bakwai to shi kuma ba kayan shi ba ne wa sai ya ruga da gudu yanzu mutane suna da yin ɓarawo ne aka ce ɓarawo can sai wani ya fara bugun shi sai wani ya fara bugun shi sun rugo ai rike shi sai aka zo aka ce a ai kaji kaza kaza suka ce to saboda haka nan ne za a biya mutum yanzu wanda kaga ya ruga sabida wannan abun ka san bai kashin abun ba kuma yanzu in an zo ko shago ne aka zo aka ce mutum ya bada kaza in kaga ana ta zuga wurin mutum ya ki bada anya mutum wanda ya san ciwon kan shi kuma ya san shi mutum ne kuma ya san komin ɗinsa ce ya san ka'ida ai ta zuwa wurin shi saboda abin da bai kai ya kawo bai ɗauke shi ya bada kenan ya kamata a yi la'akari da wannan abu wata rana mutane ho zamana ne rihin asiri ne saboda ita kasuwa tana da sarra ita ma wani bi kuma riga ce wani wanda ake tsammanin kaza ne ya kai matsayi kaza sai ka zo ka tarra shi in ba dan da aka kyale shi ma da ka shi ne za a saboda kayan mutane eh ni bakin kawo karin bayani da zan yi ba sani ba karin bayanin za ku daga shi eh si gaskiya na ji dadin dukan ga magana da kai na dai shine kisan eh, eh, na biyu dizon nixon ga gaya ga mu gaya ma jama'a kamar na ce lokacin da muka wannan kwatar ɗaya da muka samu kai da san. da su gama sun gai wani da yawa ma da yawancin suke yan biro in ce suke zuwa su da ma labarin da na dauki da san dauki takardar wannan eh, ta occupation professor da ana biya wannan na occupation kenan sai kenan ko shekara ne ba bayan ba dindindin bane jiya suke su ba su labari da mu gane da yake akwai rashin ganewa makon ni na ce musu zaɓin rana guda sai aikon bokin a kirita taro na duk komersan duka na gari ni ba ma zancen wani a ce daidai din daidai nono no duk kowa ya zo mu ga MGC za na kira mushen info da bar shi ya bada ya bada ka'ida ya ba da abin da ake za mu mu meri mu ga musu aiki abin da kamata mu yi kuma abin da muke idu su tunda mu ba ba mu da eh, wajen wannan mu da su su direct dole ne kai tsaye ne babu wani wani ba shiga tsakanin mu na dai suka za su dauka ranar habbisin su hmm. na wannan zance na kuma har gobe ni ina jira hmm. na na biyu shi ne na gai yanzu occupation provisoire eh, wannan da aka occupation provisoire kare kamata ke kare ka take tunda shi ya shi ya sani ai tana yanzu baka biya ba a zo a ce a buga ma facture da bar wasa ka yansu da su a akwai example da muka ce nono mu ba mu yi san ka zo ka ce takarda ka kai rijina da kumin ta baka takarda ko yanzu ga ga ga ga ga ga autorisation ce couvert rada za a ta kuma ba za a ce kamar meritan su ta wannan wannan wurin ba za a za kwashe kanka sai an baka delay tunda mene ta baka shi kenan rar da take son wurinta ta ce maka umman su bala ko da wata uku ma ne doka ta ce a baka a ce maka to vraiment wannan wuri za a wani abu ko a sake wani wuri in kana so a baka wani insu da su me e kuma yanzu na gayi in si ranar wannan reno da na ce a yi ita ce na so in gayi ni na ɗauki musa na ɗauka ma yan kasuwa alkawali bisa wannan rasan sama in ni sai a tattare da wakilansu da wakilansu a ga wanda ba su da wanda ba su cire da ta occupation ba a gani ki akwai su da a ga wanda suka cire occupation din kuma a ga wanda shagon shago ɗaya ne sunan shagon ne eh wannan haka ne sai a zo a zamana in aka yi rasu duka kare ba sai a rasu kwana ga eh, ya ne kamata to me wannan wuya da Allah me wannan sauki da za su tanga fala har yanzu ina bisa wannan an tuka kuma ha'in barku min din mai ina bisa wannan na na na na sare ke cewa ma porte garnamin ubert eh. tunda ba yadda za a yi kumin ta ci umhanin Eh, wannan abu da wannan kasuwanci da ake bayar za a suka yan kasuwanci su ce wani eh, abin da suke tanki wannan hudar babu ita kowa sai kowa sai sabke kan shi eh, na wanda na wanda Allah ya samu shi Allah saka da to mun gode mai Suleiman to in muka yi raskon dukkan bayanan da aka yi lalle ba ila shakka kasuwanci shine ke haɓaka tattalin arziki na jama'a haka zalika ma da ƙasa gabaki daya sai dai kasuwancin a yanzu yana fuskantar koma baya abinda ke rage hamzari ga 'yan kasuwa amma sannu-sannu ana ganin sabon lumfashi da ke iya mai da kasuwanci a bisa ban ci gaba haka ne rai da guri shi a rai a wannan muhawara ta mun tattauna ne da magajin garin mai alhaji ma'azu dan makka da usman alhaji ibrahim wanda shi ma dan kasuwa ne da ke anan mai da cima alhaji abdu ita ma kasuwa ce da ke anan mai ni da na gabatar malam isuf shebur ke cewa da ku a huta lahiya.